na abin gane ba mai wuya ba ne saboda gwamnati tana bisa ta haka doka yau yau shekara biyu an ki zaben kananan hukumomi sai da an ka take da an ka kada da ita sa'an nan daga baya an ka wani kuskure ma an ka ci ah, yanzu suna da izinin su yi sai ma sha Allahu wata shida zuwa shida kara musu lokaci to wannan haram ne ga harkar demokrasiya ya kamata yau duk a tsaya a taron siyasa a diba wanda ya cancanci cikin ƙasa ba 'yan siyasa kaɗai ba wanda ta ce ba wanga matsayin rikon ƙaryar na kowace komin kakin a kai lokacin zaɓe. amma yanzu tahiya ba bisa gaskiya bane ake yin shi son na ake yanzu a rushe a sa mutum na jamboyin da a ciki masu mulki da kuma alhali ta da centralization kawai da an ba da yancin ka da an kaso a na cikin gida da kwamin kwamin da jihar jiha ya kamata ya zamanto a kan doka a saki hanya amma da saki hanya yanzu ya wuce gona da iri yanzu da an rushe da ba a rushe duk wanda an nan basu da wani tasiri zaben eh, local government ko a faransa a ce komin na consular kenan da ake yi bai kamata a yi shirin a ce sai an samu kundin mai madrasa na a yi shi